su dai waɗannan al'ummun ta na kabilar bacamar da suka fita daga yankunan don da kuma bayan a cikin karamar hukumar damsa da kuma takwarorinsu na ƙauyukan zoware fulum shafarom da kuma kwadamti da cikin karamar hukumar numan dukkaninsu sun buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta kafa kwamitin bincike mai zaman kanta domin hukunta waɗanda ke da hannu a harin bom da suke zargin rundunar sojin sama sun kai musu inda mutum saba'in da 78 suka mutu a kwanaki lamarin da ya faru ne yayin da rundunar sojin sama suka je rabiya a wani rikici tsakanin makiya da manoma a waɗannan yankuna to sai dai kuma a wajen wani taron manema labarai da sakira kira a yola shugaban kungiyar baten farfesa onisiko zita ya ce suna bukatar rundunar sojin nema ta fito ta amsa laifin da ta aikata da kuma ba da haƙuri amma ko ba santa abin da ya faru ba. Ka san kwanan baya Nigerian Air Force ta je aiki legitimate aikin nata inda aka authorize na to yi legitimate aikin su. Sun bombing IDP camp me suka yi. Sun fito gawu sun fada wa Nigeria. mun je aikin mu amma mun yi saudan mun yi abu da ba daidai ba wannan an sani. Amma na fito akan cewa sun zo raban faɗa ne amma su zaɓi mutanenmu su jefa masu bom su kashe su su gurgunta su su gurgunta su su karasar da gidajensu kuma su fita independent organization kamar Amnesty International ta fitar da report su fita su da karya ta gaskiya wannan ba daidai ba haka nan kuma shugaban kungiyar ya ce tuni ma suka shirya domin gurfanar da dakarun sojin sama da ma gwamnatin Najeriya gaban kotun duniya ta ICC wallahi in akwai wani court of da na duniya zamu je yanzu mun azashi a hannun Allah ne amma idan nan mutum ne za mu je International Court of Justice shi kuwa Mr. Bosin Kana. da kuma Tony Mabulti dukkaninsu dai sun bayyana hanyoyin da za a bi ne domin a samu zaman lafiya musamman ma tsakanin makiya da manoma a waɗannan yankuna. Ni ne mai suna Tony Mabulti daga Lawaro, ni ne chairman Lawaro Development Association. A gaskiya an ana so a zauna lafiya kada ita yi daga sama a yi ta kasa domin yawancin Fulani na kowa wanda suke yaren mu mu muna yaren su. Yau in muna so mu daidaita kada shanu shiga gona wani mu da kanmu ma za mu ma juna butali a inda muke. In an bari haka da zai fi amma a tashi don ana son zaman lafiya kai da kake zaune a Abuja wai da kai ne kungiyar mu yi Allah kai Fulani kana zaune a Lawaru ka tashi abu ya hada da kai ni da kai ka tashi ka je ka kai magana gun wanda ke mu Allah Abuja ina za samu zaman lafiya abinda muke so yan uwan mu Fulani wanda muka zauna da su su zo su sami mu a inda muke tare da su in man da gonakin mu ne suke shiga burtali za mu zauna mu ce to kada gona ne shiga hanyar burtali in shanu ne kuma yake tasowa ya haye burtali ya shiga gona za mu ce to ku kama shanu shine abun da zai a duk wani magana je nan a je nan a je a dawo in ba mu da mu a kasa nan ne muka haɗu muka nan muka ba ma kanmu shawara ba to ni ne mai suna Augusto Elkana ina daga shafar to mu yanzu gwamnati in ta san abinda ta yi na laifi ne muna so ta zo ta ce abinda aka yi muku an tauzata muku amma ku yi hakuri a dawo a yi gyara yau da gobe Allah ka da sani fulani nan ba za mu ce mun rabu da su ba domin wayan sun su a wurin aka haife su nan suka ba inda suka sani yanzu inda suke kuka suke ma suna wahala don ba san mutane a gurin ba amma nan in gwamnati ta shirya mu sun dawo ba za mu ce babu ba tun farko ma dai sai da kungiyar Amnesty International ta fitar da wani rahoto inda ko ta sauki rundunar sojin saman yayin da kwana ta bangaren rundunar sojin saman ta fitar da nata martani a Abuja inda ko ta musanta zargin waɗannan zarge-zargen wannan mako na zuwa ne yayin da fa hankula suka soma kwanta waɗannan wurare da ke da kudancin jihar Adamawa kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hankula suka fara kwanta waɗannan wurare da ke kudancin jihar Adamawan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.